taron manema labarai da ya gudana a dakin taro na kwalejin kimiyya da fasaha a bauchi shugaban kungiyar malaman kwalejin comrade muhammad bala yakubu ya ce akwai abubuwa guda bakwai waɗanda aka amince da su a tattaunawa da ya gudana tsakanin su da hukumomin ilimi na jihohi da na tarayya wanda ba a cika su ba sannan ya ci gaba da cewa abin da muke faɗa ma al'umman ƙasa da kuma na jihar Bauchi gaba ɗaya shine sai dai mu basu su hakuri saboda ba yin mu bane ba kuma zaɓin mu bane mu ma a je yajin aiki addu'anmu da fatanmu sai dai mu da haƙuri ma iyayen yara mu kuma ba da haƙuri ma al'umma na ƙasa gaba ɗaya saboda ya kasance mana ba zaɓi ba ne ba kuma zaɓi mu ba ne amma ba mu da wata mafita wanda ya wuce lallai mu je wannan yajin aiki saboda muna yi ne don mu tallafa ma yaran su samu ilimi mai inganci da idan sun gama da su yin abun da ake bukatan su da su yi da shi saboda sun koya mun ba da wa'adi na kwana 21 ya wuce mun sake ƙara wani ne ma kwana goma sha taron da muka yi na oktoba kenan gwamnati bata gwada alamun ta biya wasu daga cikin bukatun mu ba ba kuma alkawura masu karfi saboda damoyin mu suna da yawa zaka sha mamaki malam abdulhab maka ma'aikaci ne wanda yake ba da ilimi kuma shine yake training ɗin kowa da kowa amma yayi wata goma sha hudu ba a biya shi albashi ba yaya rayuwarsa take gudana laboratories mu babu chemicals ɗin babu mashina a cikin wurin gine mu sun yi dilapidated suna shirin faduwa babu kuɗin da za a yi renovating su a gyaggyara su mun yi maganan wato wani bill da ya shafi a kirkiri ko kuma polytechnic act wanda zai ba da dama a kirkiri commission da za ta dinga lura hukuma kenan mm. da kwalejoji na kimiyya da fasaha da suke najeriya saboda wanda take kula da shi yanzu mbte ne mbte nan kuma akwai makarantu kusan dubu bakwai a ta sannan a ce da su polytechnic a ciki yanzu idan ka duba waɗannan buƙatu namu da muka gabatar da su ma gwamnatin tarayya na ƙasa guda ɗaya ne kawai ya shafe mu guda ɗaya da ya shafe mu kuma ba abu ne na alfarma ba hakkinmu ne albashinmu ne waɗanda ba a biyan sauran wasu namu wanda suke kwalejin kimiyya mallakan gwamnatin tarayya ko kuma ana rage musu albashi maimakon a baka naira hamsin sai a baka naira talatin kusan shekara biyu kenan mambobin mu suke fama da wannan yanayi waɗanda kuma suke makarantun da mallakan jihohi ne wasu sun yi wata sha hudu a babu albashi amma duk sauran abubuwan da na zayyana su bai shafi malami ko da guda ɗaya na kwalejin kimiyya da fasaha ba amma abin da muke faɗa shine a ba da fifiko kuma a mai da hankali kan harkan ilimi na kwalejin kimiyya da fasaha to amma a koda yaushe kungiyar malamai yakan zama man ba wai son mu ne da bukatar mu yajin aiki ba idan ka ga mun cira mu shiga yajin aiki yakan zama to dole ne sabila da mun yi roƙo mun bi kafa mun bi masu sarauta mun bi kowa saboda a gane abin da muke faɗa gaskiya ne an yadda an gane amma ba a so a yi to shine wani sa'in sai ka tafi yajin aikin saboda idan ka tafi yajin aikin yaran da su koma cikin al'umma su je su zauna kuma da su yi yawa idan suka koma gwamnati za ta yi kokarin ta saka a dawo da su saboda ita ma gwamnatin ba ta son ganin su ba mu son ganin su haka madogara na karshe kenan shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha na tata da Ali Bauchi Comrade Muhammad Balaya ke bayanin yajin aikin da suka fara yau na kasa baki daya Abdulwahab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya